To jama'a barkanku da wannan lokaci barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan hantsi kan mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'am da noma da niya da kuma dalar ana kuma yajin mu a dunar gizo ta intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a muna farin ciki da sake dawonku a haɗuwar mu ta biyu a wannan hantsi ne aliyu mustapha sokoto tare da baba yakubu makeri na kuma sun yi muke tafin ku ga shirin na wannan lokaci to za mu kawo muku labarai wanda bayan su ne za ku ji yadda muka tunkari wani tsohon ministan najeriya da maganar mata da siyasa menene yasa kake gani har yanzu ana ɗari ɗarin barin mata su riƙe waɗansu mukamai a jihar ku ta sokoto tuna batun ita aisha abubakar ɗin nan da aka ta kai komo cikin kwanakin nan kuma ana mutum hindu na eh, a zamfara hajiya hafsat mashal ta dan fito ta yi yunkurin neman gwamna a jihar taraba aisha alasan ta yi watan su matan ne na kola yanzu ne to za mu ji dalilinsa na faɗar haka sannan za mu ji halin da ake ciki a ƙoƙarin da ake na tada koma garin bama. dukkan ku ko yan asalin bama ne kuma kowanne ku za mu ba ku dubu goma goma a wata amma akwai abu biyu da zan gaya muku To bayan duka wannan muna da ra'ayoyinku da za mu ji da kuma ci gaban hirar da 'yar wasan koko nan da aka sani da lakabin da su a shirin kallabi na Maryam Dauda amma yanzu mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. gwamnatin somaliya ta buƙaci bayanai daga amurka akan farmaki da ta kai ta sama a ranar laraba a tsakiyar somaliya a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar jiya alhamis ta ce wannan farmaki ne na kare kai daga 'yan tsagerun alshabab wanda jiragen saman yakin amurka suka kai a kusa da garin galkayo inda aka kashe akalla mayakan na alshabab tara sai dai mataimakin shugaban jihar galmudug da ake kira muhammad hashi abdi ya shaida wa sashen somaliya na muryar amurka cewa wannan farmakin sama da sojojin amurka suka kai ya kashe sojojin somaliya goma sha uku gwamnati ta somaliya ta ce za ta kafa wani kwamitin ministoci da zai gudanar da bincike akan wannan harin abdi ya ce bisa ga dukkan alamu ba fada wa sojojin amurkan gaskiya ba a bukatar da jami'ai na jihar portland suka gabatar ya kara da cewa suna yaƙi ne da alshabab kuma babu 'yan alshabab a yankin da aka kai wa farmakin na galmudug to ministan shari'a na ƙasar sudan kuma musanta magana da 'yan gudun hijira na jabal marauta yankin da suka yake yi na cewa sun na shakar iska na wani sinadari mai guba a hannun gwamnatin sudan din Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta duniya ce take faɗa jiya a Alhamis cewa tun watan Janairu a mutanen Jabal Mara suke ba da irin wannan rahoto na cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar matsalolin fata da ƙaiƙayin jiki da makanta har ma da amai mai jini da kuma zawayi da matsalolin numfashi da dai sauransu. to shine kungiyar amnesty ta ce mutanen sun kamu da waɗannan cututtuka ne duka a sanadin makamai masu guba da su hukumomin sudan din suke amfani da su mutane dai kamar mai da hamsin ne ciki da yara ƙanana suka mutu kana ɗaruruwa suka kamu da raunuka duk dai a sanadin wannan sinadari da aka ce ana shaƙa to amma ministan shari'a na sudan awad hassan elno ya musanta ya mayar da mutane a wata wasiƙa da ya rubuta ji alamus inda yake cewa gwamnati ta yi al'ajabin ma da ta ji wannan magana da tuhuma din ya ce wannan ne ma karo na farko da yake jin irin wannan labari wanda kuma ke nuna alamar kama akwai wani babban laifin kuntata bil'adama da ake yi a cikin wannan kasar labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba barack obama ya fito karara ya yi allah wadai da abin da ya kira hare-haren jiragen sama na rashin imani da rasha da siriya ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin birnin aleppo fadar white house ta ce shugaba obama ya yi magana ta waya da shugabar jamus angela merkel akan wannan abu inda su bin suka amince da cewa rasha da gwamnatin shugaba asad suna da wani alhaki na musamman na dakatar da wannan yaƙi don ba da dama shiga da kayan agaji ga bukata tun da farko sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya alhamis cewa amurka tana gab da tsinke tattaunawar diflomasiyya take yi da rasha saboda yadda rasha ɗin take ci gaba da ruwan bamabamai a kan 'yan tawaye da ke gabashin aleppo dubban ɗaruruwan fararen hula ne suka makale a wurin wadda rabin su ƙananan yara ne amurka dai tana ƙoƙarin yin matsin lamba ne a kan rasha don ita kuma ta matsawa ƙawarta siriya cewa ta girmama yarjejeniyar sulhu da aka kulla kuma ta bar ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauki da kayan agaji su samu shiga cikin garin na aleppo to fada shugaban amurka ta wata ta ce shugaban amurka ɗin barack obama na cikin manyan shugabannin kasashen duniya da za su halarci jana'izar da za a yi ta tsohon shugaban isra'ila ɗin shinon paris da ya rasu shugaba obama yana jagorancin tawagar manyan kusoshin jigogin amurka masu fada aji su kamar 32 wanda suka hada da wani tsohon shugaban amurka ɗin wato bill clinton da sakataren harkokin wajen amurka na yanzu john kerry da jigon majalisar da ta babke shi da kuma tsohon shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi zuwa wajen wannan jana'iza shugaban palestino mahmud abbas shi ma zai haɗe da shugabannin amurka ɗin wajen wannan jana'izar shi dai abbas tun shekarar dubu biyu da goma ne rabon shi da birnin na kudus kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin laraba da suka fara bayyana jimamansu game da wannan mutuwa to mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc tuma da lato zuga rahoto na musamman kan kokarin da ake na tada koma da garin bama da yan boko haram suka bata shi irin yadda muke tafiya kan hanyar mu zuwa garin bama kenan da ke da tazarar kilomita 135 daga babban birnin maiduguri a yanzu haka dai an soma aikin sake gine-gine da kuma sharan cikin garin baman da ya kasance ɗaya daga cikin tungan 'ya'yan ƙungiyar boko haram a baya kafin rundunar sojan najeriya ta sake kwato wannan gari a ranar 17 ga watan maris ɗin 2015 garin bama dai ita ce gari mafi girma da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka mamaye a baya wanda kuma aka yi kiyasin cewa an ƙona kusan kashi 95 na gidajen da ke cikin garin na bama amma yanzu hakan dai wannan aiki na sake gina garin baman ya soma gudana tun lokacin da gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya maida fadar gwamnatin zuwa garin bama na kokarin ganin cewa an soma sake gina wannan gari ga wani malami ma nan cikin garin bama ya aikin yake gudana ne alhamdulillah ke yana tafiya daidai hmm. to kana gani za a iya gama wannan aikin da aka ba ku kan da aikin nan za mu gama shi kaban batun tsaro haka akwai wani barazana da kuke fuskanta a ba wani barazanar da muke fuskanta batun tsaro kamar alhamdulillah to Allah ya taimaka Brigadier General Victor Izogude shine kwamandan rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, wanda kuma aka soma aikin sake gina wannan gari a gabansa. We are here to reconstruct Bama. I can assure you, sir, that we will not relent to keep the insurgent remnants at bay to ensure that our people come Ya ce muna nan don sake gina wannan gari na Bama, kuma ina mai tabbatar muku cewa ba za mu yi ɗar ba wajen gamawa da waɗannan ɗaiɗaikun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram don jama'ar masu ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya na kuma shiga sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin baman inda da mutane na ci gaba da harkokin su irin na yau da kullum a kuma bangare guda wasu na gudanar da harkokin kasuwancin su da Na'am. A ya kasuwa yake ana samun kasuwa? Eh muna samun ka dangare alhamdulillah. Sosai ko? Eh sosai muna alhamdulillah. Amma kuma ya zaman lafiya ba. To mun zaman lafiya mun samu alhamdulillah. Mun gode Allah. Eh, kaman wata nawa kuna wannan kasuwanci a cikin wannan camp din? Ya kai wata goma sha da haka. Irin waɗannan mutane da ke aikin shara a cikin garin Baman wani lokaci kan ga irin kasusuwan mutane da ake kyauta zaton cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun hallaka a baya kamar yadda wannan saudari ya shaida mu abin da ya ganewa idanunsa. A bakin gadaje na Bama muna ganin wari da kuma mun tabbata mun ga kuma kashashuwa a bakin gara kenan lokacin da kuke yaki can eh. eh na mutane ne ko kuna ganin dabbobi ne akan mutane ne Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da kuma daukar nauyin alhakin share garin Baman na kuma tambaye sa kowane mataki suke dauka na ganin cewa sun kare ma'aikatan su da fuskantar wasu matsaloli duk inda kaga zamu yara mu za su ga kuma maganin da muke fesa mata muna ce mata Lysol ne daga France muka kawo ta wannan maganin muka fesa in yau muka fesa gobe za shiga wajen in a ko da wani irin wani kwaro ah, ne ko kuma abin da zai kawo illa ko da maciji ne a cikin ku Allah ko ya guje bar wajen ko mu samu gawa a wajen maciccar maciji Alhaji Aji Kwalo dai na daya daga cikin dattawan cikin garin Baman wanda kuma ya soma da mika kokar bara su ga gwamnatin tarayya kamar haka da ka san yanzu mutanen Baman da wani kasuwa da wanda ka su da ba wani karfi gare su wala su suna shirye su wani abu ba abu ba duk da ba su da karfi ba kasuwa amma su yi na gudunmawa sun tara kusa a 5 miliyan a cikin a 5 miliyan din suna yana nan akwai kwamitin da mun sa yana hannunsu to yanzu dai mun yi magana da mutane mu wanda suna sauran lagos wani waje kasashe waje da su taimaka tunda gwamnati ya yi niyya ya zo ya gyara mana gari tunda gwamnati ya zo ya yanzu niyya ya za nuna taimakawa muna nema waje fidar gamman fidar gamman ya nuna concern na shi na taimakawa ga shi gwamnati borno ya cire kudi ana gina kowa ya gani tun a rana na farko dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya sai wa mutanen wannan gari da aka ba su damar kulawa da garin nasu jawabi kamar haka dukkan ku yan asalin bama ne kuma kowanne ku za mu ba ku dubu goma goma a wata kuma mun zo da abinci isasshen abinci amma akwai abu biyu da zan gaya mu duk wanda zai je ya gaya wa abokan gaban mu asirin sojojinmu ko abin da muke ciki to akwai Kur'ani za mu sa tsakaninmu da shi muna so a adalci a ji tsoron Allah a gaskiya a aikin nan yadda ya cancanta a yi mun kawo ku ku sare kasanmu ne bayan kammala kwanaki bakwai da gwamnan jihar Borno Honar Bukashi Timan yayi a garin Bamade gwamnan ya kuma zaga wasu ƙananan hukumomi da wannan rikici ya daidaita da suka hada da Goza da Askira Uba da cibo da Magarin Dambuwa kuma ya shaida musu cewa zai tabbatar cewa an gina dukkanin garuruwansu da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka kona da yanzu haka ya jefa dubban mutane cikin halin haula'i haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. allah da magani allah da magani allah da maganin To a gaishe Haruna sanar da aiki. A lokacin da ya zo Washington a makon da ya gabata, Grace Aliyar abdul ta saka tsohon ministan matasa na Najeriya kuma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Sokoto Inu Abdulkadir a gaba domin jin ra'ayinsa game da korafin mata na cewa ba a barin su wata a siyasa kamar da ake barin maza. menene yasa kake gani har yanzu ana ɗari ɗarin barin mata su riƙe waɗansu mukamai a jihar kuta ta Sokoto tuna batun ita Aisha Abubakar ɗinnan da aka yi ta kai komo lokacin da aka bada sunanta kana kuma a yanzu kwanan nan kuma a cikin kwanakin nan kuma ana batun hindun nan a wadda aka ba ita ma mataimakiya ce a zamfara hajiya hafsat marshal ta dan fito ta yi rinkurin neman gwamna a jihar taraba aisha alasan ta har yanzu dai kamar yadda na faɗa mu dai a arewacin najeriya muna har yanzu ba mu sake mun kyala mata su nuna abin da suka iya ba watan su matan da na harko layansu ne eh, saboda a tsarin mulkin najeriya mm. bayan da aka ce sai namiji zai rika wani mukami ko na shugaban kasa ko gwamna ko shugaban ƙananan hukumomi ba bayan da aka ambata ga eh, eh, asali ma tsarin mulki na najeriya ga rantsuwar da shugabanni da ake rantsuwar daga shugaban ƙasa masu shari'a da sauransu wani inda za ka rantsuwa za ka rantsuwa cewa ba za ka kawo wani bambanci ba tsakanin mace da namiji da sauransu abin da ke faruwa mata saboda al'ada su da kansu ko na arewa ko na kudu mahimmancinsu ba su fitowa su gabatar da kansu saboda wani ƙwazo. kamar wanda kinka ambata irin su eh, aja inda suka fito akwai wanda wanda suka fito amma sukan zauna eh suka zauna sukan zauna ne su eh, fake da cewa sai an taru sai a ce eh, sai a ce ai ba a sa mata ba so waɗanda kenan za ga ba wasu ne sun ka cancanta ne da ya kamata ba misali a amma an sa su saboda kawai a ce an sa mace to ai a kasashe da dama kuma ko a najeriya za ga akwai wasu fannoni wanda ke ba abubuwa ne na siyasa ba misali ba wai zaɓe ne ba ko kuma a ɗauko a naɗa eh, mace ko wani minista ko kansila ko kuma wani eh, kwamishina ba a akwai mata a makarantun nemo wanda suke karantar da yara saboda ƙwazo su kai wani matsayi na professors da mi da sauransu ai ba don suna mata ne suka ci jaraba ba a su ne yasa suka zo har suka zama wannan mukami misali an shugaban jami'a ba ko so ɗaya ba so biyu a nigeria ba don suna mata aka sa su ba saboda su ne akwai loyi har mun babban mai shari'a ta najeriya wadda yake ba wai don tana mace ta kai ga wannan matsayi ba a kwazonta ne ta aiki bisa ga aikin ta bisa ga kwazo har ta ga wannan matsayin ba wani alhormani an kai mata ba mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayenmu ne su ko ta nan sun samu girma To Alhaji ina Abdulkadir kenan tsohon ministan matasa a Najeriya suke tattauna da Grace yanzu fa dare ne a nan karfe uku da kwata na dare din ga madam da shirinmu na kallabi. Amma kafin sannan bari mu fuji waƙar Afirka. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja mai daraja. hamani aboki afuwaja daga nan muze ya ce a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar sadaba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharu daga nan jirkin mu ya dirka ku, sai santa afirka mu sab ko mu ga mulkin nan na dabidda ko a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi domin luba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin ƙaraji. ba sa ƙaunar mulkin belji allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun ba. Tuma da la, ta yanzu bari haɗa ku da Maryam da shirinta. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Sarata Gidado, 'yar wasan fina-finan Hausa. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. To, me ke ba ku ƙwarin gwiwa wajen ba da himma a kan sana'ar ku musamman make ke duk da irin zagi da suka da wasu waɗanda ba su fahimci sana'ar ku suke muku ba. Yau abin da ke ban ƙwarin gwiwar shine duk abin da za ka yi shi fi sabilillah. da idan ka yi shi tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka kai dai cewa kana tsarkake kanka kana tsarkake sana'a taka inda ka to ba za ka taɓa samun failawa ba duk abin da na san is right to me da kowa da kowa ma wallahi nake duk zagin da za a yi mana ta yi zagi kuma waye ba a zagi duk wanda tun kan a haife mu ake zagin kowa ma kuma na yi duk abin da kike da kike da ko ku yan jarida mm. zagin ku ake a ce mace kafin ma harkar sun ta zo boko ma ce yi haramun ne wo boko lokacin muna yara ƙanana kan ma a haife mu ma duk an ba mu labari yau gashi eh, an zo ɗiban mutane gudu ba a yadda ba boko ko a wuta sai gashi kuma bokon dai da ake kyama din sai gashi mutum zai ɗauki kuɗin sai kashi nan ƙasar ta kuɗa ta amurkan ɗan ne karatu an biyo su masu da su sun biyo mu tura suka koya mana muna primary wallahi su shigo jirgi zo su kantin ana su koya mana ana kyama su sai ko an bi su kasar su ma ba a isa ma su zo su koyar a nan kasar kasashen bakar fata ba so shi yasa duk abin da zaka inda kyakkyawan ya ce Allah zai taimake ka ya kai to ta yaya zaki bayyana wa masu sauraro yadda kuke gudanar da ayyukan ku wace irin alaka kike da ita da sauran abokan aikinki muna da kyakkyawar alaka idan ba kyakkyawar alaka mm. mun fahimci juna idan ba a fahimci juna ba da yanzu ba a kawo inda ake ba tunda idan kana yin wani abu mana kyau ko kana bata wani rai ba zai kira ka aikin kai mai sauƙi ba tunda ni just actress ce ne to da ina bata wasu rai ko ina cinye wasu kuɗi an bayar a yi aiki ban ba ko an saka rana na ki fitowa irin wannan to da yanzu ban kana zama da son ba because goban zai sake fim ba zai kira ni ba na bata masa rai ko producer ko director amma kun yi aikin ku lafiya ka cika alkawari an yi lafiya an gama lafiya wani lokacin sake kiran zai sake ranka aiki ne zai aiki to hajiya da sai kike da jama'a masoyanki in kin fita waje ah ina welcome ne sosai zan shiga mm. kasuwa zan shiga ko ina kaje asibiti in ta kama duk inda Allah ya kai ni zan je ina samun fans ina muna haɗuwa da su mm. a gaisa mata mika suna ma dan shayin ba kusa da kai wani sa'in irin kamar wai ko kafi karfin kaza suna ganin suna nauyinka ni nake jawo hannun duk wata mace ko jiya haka aka na haɗu da su kasuwa su kai mun ji daɗi wallahi muke ganin ki a fil kamar me faɗa na ce wallahi duk acting ne <laughs> wallahi duk rubuce yake duk yi muke kawai ba haka nake a fil suka ce gashi ko za mu je mu idar yau mun ganci da zaka suna gaskiya ne muna shiri da abu ah, da mutanen gari maza da mata domin kai ya waye an san duk abin da nake a fim karya ce mm. kwaikwayo ne abu ne ifaru aka irin shi to kamar irin mutanen da su kuma ba za su ganki a titi ko su gaya maki wata magana banza haka ko abin da bai eh. dace ba su kuma fa ya ke da su a su kawai ta dariya nake yi to ya zan yi Allah sarki dariya nake ban ba da gudun ma laifi ne maka ba ban ce ka sai ka ɗin da ba amma duk wanda ya gaya baka magana ya game zai anya na shi yake da lokaci na ni ban da hmm. lokaci to ya zuwa yanzu kamar fina-finai nawa kika yi jiya ba zan iya lissafa ba domin shekara goma sha shida ba kwana goma sha shida ba ne ba wata goma sha shida ba ne walacin ina rubutawa har na daina na gaji eh, an yi dai abin da Allah ya yi har yanzu kina nan kina sana'a fim koko kina dan hutu ina yi amma ba kamar da ba ko menene dalili eh to yanzu kamar a shekara ɗaya na guda hudu oh. ne ba wuce hudu ba za iya ba saboda hidima ta da min yawa ina harkar masarautar kano nake zakabiyar mai girma mai martaba babban mutum alhaji sunusi lami a sunusi sarkin kano na biyu allah sarki saboda haka na kasa hankalin na gida biyu tunda can ga dama ai ba a ɗan tsaya wuri ɗaya ka buga nan ka buga nan. To a matsayin ki na jakadiya menene aikin ki? don na san wasu masu sauraron mu in saka ji an ce jakadiya watakila su dinga tunanin irin jakadiyar zamanin da. Allah sarki ce jakadiya da nake yi kamar sarki a cikin gida ne dama. Eh. Sarki ya yi baki mata. Kamar za su shiga sun zo gaishe shi. so ban girma. Hmm. Baki ba 'yan uwa ba. Hmm. Aikin shi ne zan shigar da su a iso. sai mosquitoes iso su su ko a cikin gida a falo eh. ka fito to irin wannan ne ne jakadanci masu sauraro a nan kuma ka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar a madadin bakuwar ta musarata gidado da ms julie gresham da ta taya na haɗa shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya To a gaishe ke Maryam sai rana wato mu ji ƙarshen wannan shirin Allah ya kai yanzu bari mu ji ra'ayoyin wasu masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika sunana Kasimu Aliyu Asada Sadonan matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu cibiyar Dola Usmaniya. Ina son ku isa na dangane da halima jinron ma'aikatar janairun amerika na barin aikin da za ta yi a janairun amerika da gaskiya muna cewa halima jinron sosai domin ba don komi ba a matsayin jajirce da ta na aikin gidan rediyon. sunana haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina kaito ba rabo da gwani ba hakika hajiya halima jamrau kin taka rawar gani sosai a sashen hausa na muryar amurka duba da irin gudunmawar da kike bayarwa wajen ilimantar da jama'a faɗakartar da su da nishaɗantar da su fatan allah ubangiji ya saka miki da alheri da komai da gida lafiya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe yana da kyau gwamnatin tarayya ta sake tunani wajen sai da kadarorinta ganin yadda an yi haka a baya ba a samu alfanan abun ba matakin da ta ɗauka ta fuskar tsaro haka ya kamata ta ɗauka ta fuskar tattalin arziki hakan shi zai samar da mafita ga wannan ƙasa na gode sashen hausa da biyoyi mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya muna addu'a ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka kawo talakan Najeriya sauki a halin da suke ciki a halin yanzu ta tsananin tsadan kayan abinci da tsananin rashin kuɗi da tsananin talauci da yake addabin talakan Najeriya zamani ne Allah ya kawo don haka ni ta addu'a ubangiji Allah ya kawo mana sauki wannan al'amari kar mu danganta da wani bai kamata ba mu bar wa Allah Allah ne ga dama ya sa lokacin da dan haka sai a yi ta addu'a ubangiji Allah ya sa mana sai na gode gidan rediyon murya Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alheri Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American ta kebin Najeriya mazauni Owari na ra'ayin zan bayyana cewa ina son 'yan Najeriya cikin mu duba mu gani a cikin wannan mulki na demokurasi waɗanda 'yan majalisar tarayya sun kawo kujerar nan ina son ku kiyasta ku gani wani aiki sun kai hawansu ko wani ci gaba sun ka kawo mana a ƙasar mu hawansu ina son ku gane waɗannan 'yan majalisa da sanatoci ba mutanen kirki ne ba wayan mahi yawansu ba mutane ne waɗanda adda adalci ba mahi yawansu su abin da ya kai su a ci kuɗin ƙasa su zalunce mu to kowane zai da nashi amanu karfe uku da minti da bakwai na dare a nan washington dc lokacin mai maida ko wurin bawaya ko makere domin labarai a takaici. gwamnatin somaliya ta buƙaci bayanai daga amurka a kan farmaki da ta kai ta sama a ranar laraba a tsakiyar somaliya a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar jiya alhamis ta ce wannan farmaki ne na kare kai daga 'yan tsagirin al-shabab wanda jiragen saman yakin amurka suka kai a kusa da garin galkayo inda aka kashe akalla mayakan na al-shabab tara sai dai mataimakin shugaban jihar galmuduk da ake kira muhammad hashi abdi ya shaida wa sashen somaliya na muryar amurka cewa wannan farmakin sama na amurkan dai ya hallaka sojojin somaliya goma sha uku ministan shari'a a sudan ya musunta maganar da 'yan gudun hijira a jabal marra ta yankin da faru suka yi cewa suna shakar iska wani iska mai sanadari kenan mai guba a hannun gwamnatin sudan din kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta faɗa jiya alhamis cewa tun cikin watan janairu ne mutanen jabal marra suka ba da rahoton cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar wato matsalolin fata da ƙaiƙayin jiki har ma da makanta da kuma amai mai jini da zawayi da matsaloli na numfashi shugaba barack obama ya fito karara ya yi allah wadai akan abin da ya kira hare-haren jirgin sama na rashin imani da rasha da siriya suke kaiwa fararen hula a gabashin birnin aleppo fadar white house ta ce shugaba obama ya yi magana ta waya da shugabar jamus angela merkel akan wannan abu inda su bin suka amince da cewa rasha da gwamnatin shugaba assad suna da wani alhaki na musamman na dakatar da wannan yaƙi don ba da damar shiga da kayan agaji ga mabukata to a gaishe ka baba ku ko rike kenan da labarai a takaice wanda da shi muka zo ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai can da la'asar misalin karfe 4 agogon najeriya da niger kamar da chadi karfe 3 kenan agogon mutanen ghana lokacin da muke fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni ciki har da shirin mamu da lalo na duniya amurka yanzu ka madadin dukkan mu a nan sashen hausa na murya amurka da muke danowa zuwa misalin karfe uku da rabi na dare fa kenan kuma a madadin shi wanda ya taya na gabatar muku da shirin na yanzu ba ko makere na mutanen kumasi da mai ba da wuni da injiyoyin ali mustapha sakwata ne ke fatar a juma'a lafiya sai